بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba 23 ga watan safar a shekara ta 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da 23 ga watan 11 a shekara ta 2016 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da shida daidai cikin jerin gwanan darussa wanda kyamarar suna tv ta ɗauke mu in ba a manta ba makon da ya gabata mun gama karatu cikin babu fadlin tibari sala babin da yake bayani akan falalar dako da jira da tsumayin sallah cikin kitabul fabail yau za mu tashi babin da ke biye masa babu na goma sha biyu babu fadli salatil jama'a babin da yake bayani akan falalar sallar jam'i an gane ko to wannan yasa waɗansu malamai suka ce sallar jam'i kenan ba wajibi ba ce tunda an ce falalarta domin galibi in ka ji ana maganar falala a shari'a an fi yin magana akan abubuwan da ba na wajibi ba saboda sau da dama zukata sukan yi nauyi da kasala wajen aiwatar da abin da suka san ba wajibi ba ne ba a kansu to wannan kuma yasa shari'a sai ta ke faɗa falalar abubuwan da ba na wajibi ba don kada mutane su shagala don kada mutane su yi lalaci to da haka waɗansu malamai suka ce wannan ya nuna sallar jam'i asali ba wajibi ba ce amma a cikinta akwai falala mai tarin yawa suka ce sallar yinta a kan lokaci wannan shine wajibi amma dole sai na haɗu da ni da wani a masallaci mun yi to wannan ba wajibi ba ne amma kuma wannan shine ra'ayi mafi rauni cikin ra'ayoyi ra'ayi mafi ƙarfi mafi rinjaye shine sallar farilla wajibi ce kuma yin ta ma a jama'a wajibi ce ga mai lafiya ga wanda ya samu iko an gane ko bayanin cewa tana da falala wannan dan a ƙara maka ƙaimi ne da zabura akan ka aiwatar da ita ga ta wajibi kuma ga ta da falala suka ce domin da yawa abubuwa na wajibi kuma akan faɗi falalarsu baya nuna dan an faɗi falalarsu cewa asali su ba wajibi ba ne kamar tauhidi ana faɗa falalansa da roman da ake samu ga wanda ya riƙe tauhidi to amma yin tauhidi ba wajibi ba ne hakanan sallah ita kanta akan faɗi falalarta da roman da ake samu idan an kula da ita baya kuma nuna cewa yin ta ba wajibi ba ne ka dai sallar jam'i wajibi ce ga mai lafiya wanda ya samu iko ba wani uzuri wanda ya tare shi ko ya hana shi karɓaɓɓe a shari'a da ka za mu ji falalar da ake samu ga wanda ya kula da yin haka hadisi mai lamba ta dubu da 1076 an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce salatul jama'ati sallar jam'i afdalu min salatil fadli ta fi falala sama da sallar mutum ɗaya ya nuna ita ma sallar mutum ɗayan tana da falala amma ta jam'i ta fi falala domin duk inda aka amfani da afu ala fi gata tafdil ya nuna fifiko ne kenan ya nuna shi ma ɗayan yana da falala amma dai wannan ɗin shi ne ya tsara shi falala da haka ko shakka babu mutum ya sallah a kan lokaci ya kula da ƙa'idojin sallah wannan ma abu ne mai tarin falala amma kuma da zai yi ta a cikin jam'i hakan kuma sai ya fi falala bi saba'in wa ishirina daraja da daraja ashirin da bakwai an gane ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ma'ana sallar jam'i ta fi sallar mutum daya da daraja ashirin da bakwai